بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك السادوة وأن مسلاتي على البركة مسلاتي أبو بكر الصديق لكي نبوكر من الله فيها a wannan safiya ta asabar sha uku ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara yayin da muke karatun littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar sa'id سليم بن عيد الهلالي دعالي حسن علي عبد الحميد وانا كمشيني درس منا آه، شيرين دديكو من طيع بابنا شاهدو زامش قنا شابير مفتدات الصيام أبو واند سكيبات أزمي قال ما شوا هناك أمور كثيرة ينبغي على الصائم اجتنابها أكوي أبو بواد ديوى ديداتي من أزمي يبجيس لأنه إذا فعلها في نهار رمضان سبب إذن يايس درانا رمضان فسد صومه أزمن تزيقاتي وزادت آثامه كما ليففكا سزاس الأرو وهي ودنا أبوان سوني نفرق الأكل والشرب متعمدا شيد شاد غنغان قال عز شأنه ألا مدوك تنترقي ينا الشواء وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كشي كشاء حر فرنزري يبين قريكو دقبك انزري وتفرن لنا الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سننك تكأزمي زوادري فعقل أن الصيام من الأكل والشرب sai aka hankalta daga wannan zance cewa azumi shine kamewa daga ci da sha fa idza akala as-sa'im wa sharib idan mai azumi ya ci ya sha faqad aftara to ya bude baki wato ya karya azumansa wa khussisa dhalika bil amd amma an keɓance wannan ne da cewa da gangan لأن الصائمة سبب من أزمي إذا فعل ذلك ناسيا إذن wannan ɗin yana mai mantuwa au mufti'an ko mai kuskure au mukrahan ko wadda aka tilasta shi fala shay'a alaihi to babu komai a kansa wa ala zalika al dalilai masu zuwa suna nuni bisa wannan ɗin قال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة من شاء الله ستبت أقريش يابشي إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله Idan إذا متن يمنت ya ci yana azumi falitin masau mahuto ya cika azuminsa kawai Allah madaukakin sarki ne ya ciyar da shi ya kuma shayar da shi wannan bukhari da muslim suka rawaito qala sallallahu alaihi wa sallam haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai Allah madaukakin sarki ya dage ma al'ummata laifin kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su a kai wannan imam al-tahawi ya fito da shi cikin sharhi ma'ani al-asar da al-hakim da ibn hazm cikin al-ihkam da ad-darqutni daga abdullahi ibn abbas kuma sanadinsa ingantacce abu na biyu suka ce ta'ammudul qay mutum ya kwakulo amai da gangan li'anna man zara'ahu al-qay saboda wanda amai ya galabaice shi ya masa galaba ya zo ba tare da sonsa ba ko cokolowarsa ba la a alaihi babu komai a kansa قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى من زرعه القيء فليس عليه قضاء amai ya galaba a kansa to babu ramuko a kansa wa man istaqa'a falyaqdi amma wanda koya faƙulo amai to ya rama azamansa na ranna wannan hadisin abu dawud da tirmidhi da ibn maja da al'imam muhammad suka rawaito shi ibn taimiyya ya ce sanadinsa ingantacce ne wannan hadisin ana saɓani dangane da ingancinsa irin su al'imam ahmad suna inkarin ingancinsa kanan imam bukhari ya haƙaito daga abdullahi ibn abbas yana cewa Abinda ke kare azumi abinda ke shiga baki ne ba abinda ke fita ba to amma dai eh, su waɗannan sun tafi akan ingancin su shi sa suka ambaci shi abu na uku alhaidu wa nifas haila da jinin biki suna karya azumi idan habatil mar'atu aw nufisat idan mace ta yi haila ko ta yi jinin biki fi juz'in min nahari min an-nahar a wani bangare na rana sawa'un wuce da fi awwalihi daidai yake an samu wannan jinin a farkon rana ne au fi akhirihi ko a ƙarshenta aftarat to za ta ajiye azumanta ta ci gaba da cin abincinta wa qabat sannan za ta rama fa in samat in ko har ta ci gaba ta yi azumi to lam yubziha bai ba kuma ta saba ma Allah qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin ba idan ta yi haila bata ta sallah ba ba ta azumi ba kulna bala matar da annabi ke magana da su suka ce kwarai kuwa kala fa zalika nuqsanu diniha annabi ce wannan shine raguwa wadda aka bata dama cikin addininta wa fi a wata riwaya tamkutu layali ma tusalli tana zama daruruka ba tare da tayi sallah ba to kwanaki ba tare da tayi sallah ba wa tuftiru fi ramadan kuma tana ajiye azumi a ramadan fa hadha nuqsan dinha wannan shine tawaya ko ragowa dake cikin addinin mace wannan imam muslim ya rawaito shi daga ibn umar da abi da abu hurairah وقد جاء الأمر بالقضاء في حديث عن معاذ umarni da cewa mai haila ta rama azumi ya zo a wani hadisi daga mu'aza qalat tace sa'altu aishata na tambayi aishata yallahu anha fa qultu sai ce ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as yaya mai haila tana rama azumi amma ba ta rama sallah qalat sai aisha tace mata a aharuriyatun anti ke ba haruriya ce haruriya nisba ce zuwa wani ƙauye na harura wanda yake nisan mil biyu daga garin kufa farkon khawarij da suka fita suka yi tawaye masayidina ali sun zauna a wannan garin ne don haka ake nisabta su izuwa wannan garin duk wanda ya ɗauki ra'ayinsu sai a ce masa haruri daga cikin mugayen ra'ayinsu shine cewa idan mace ta yi haila ba ta yi sallah ba idan ta yi tsarki to sai ta rama duk sallolin da ta yi tattabar su a lokacin haila kamar yadda dai ake rama alfi to shi yasa da wannan matan ta tambayi aisha ta aisha ta yi ta masta wannan tambayan ko dai ta tambaye ta ne saboda tana da wancan fahimta mummuna na waɗancan mutanen سيتشي قلت معاذا سيتشي مع عائشة لست بحرورية ني بأر حرورية بشي ولكني أسأل كودي إنا تنبعني آه، ميهي كما حكتا قالت في عائشة تشين كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لماذا نسميه كما بدي أما حكا ينا فاروا دمو سيأ شيمو مراما أزمي أما بقى أمرتمو دمراما sallah wato wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi abu na hudu cikin abubuwa da suke karya azumi alhuqanul ghida'iyya allura da ake dan ciyar da marasa lafiya wa hiya isalu ba'd al-mawad ba'd al-mawad al ila al-am'a wato ita ce isar da waɗansu sinadarai na ciyarwa zuwa ga hanji bi kasdi taghriyati ba'd al-marda da nufin ciyar da waɗansu marasa lafiya fa hadha an-naw'u yufṭiru as-sa'im wannan nau'i na allura yana karya azumi na mai azumi li'annahu idkhalun ila al-jawf saboda shigar da wani abu ne zuwa ciki wa amma idza kanat al-huqqan la tasilu ila al-am'a idan har alluran ba sa kaiwa zuwa ga hanji wa inna ma ila dam a'a suna tsayawa suna shiga ne direct zuwa jini fa hiya kadhalika tuftar suma a irin wannan yanayin suna karya azumi li'annaha hata kuma makamar taam wash-sharab domin suna mai gurbin abinci ne da abin sha fa kathirun min al da yawa daga cikin marasa lafiya alladhina yusabuna bi ghaibubatin tawila waɗanda suke samun kansu cikin wato rashin sani ina suke na lokaci mai tsawo su mai na lokaci mai tsawo yughalluna biwasitati hadhihi al-ibar ana ciyar da su ne ta hanyar waɗannan allurai kamar alluran glucose glucose wa silayin da kuma silayin وكذلك ما يأخذه بعض المرضى حكما أبندا ودنسوا مرسى لافيا المصابين بالرب القصبي ودندا سكي فاما دا تشيوان أسمى سكي أنفاني دشي من مواد نسنا درين و فإنها تفتر سو مواد النوم سنا كريا الدنيا أبو نبير الجماع سادوة قال الشوكاني في الدراري المضية الإمام الشوكاني فلا وأن اللتا ناسا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام سادوا باب ساباني أكن شواينا بات أزمي إذا وقع من عامد إذا يفارو دقوان دي دقنقام أما إذا وقع على النسيان أما إن يفارو بس منتوا فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا ودن سودك شكل ما لمي sun hada shi da wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa وقال ابن القيم في زاد المعاد ابن القيم كما يفدا اشكل لتا فانت زاد المعاد ينا شيوا والقرآن دال أن الجماع مفطر القرآن ينا نوني دا شيوا سادوا ينا كريا أزمي كالأكل والشرب كما يد شي دا شاكي كريا أزمي لا يعرف فيه خلاف باسنسر سنسر ونسا باني بشكي ونم مغنى wa dalika, zalika abinda ke bayar da shaida ma wannan min kitabillahi azza wa jal cikin littafin Allah madaukakin sarki shine faɗin Allah fal'ana bashiruhunna daga yanzu ku sadu da matanku wabtaghu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara muku na ƴaƴa fa adina fil mubashara sai annabi Allah madaukakin sarki yayi izini na sadu da mata wato a cikin dare fa'uqila sai aka hankalta min zalika daga wannan annas siyama min aljima'i wal akli washurb cewa azumi shine kamewa daga saduwa da ci da sha faman aftada sawmahu bil jima' fa inna alayhi al qada' wal kaffara duk wanda ya bata azuman sa ta hanyar jima'i wato saduwa to wajibi ne akan ta ya rama azumin wannan ranan kuma ya yi kafara kamar da muka faɗa ji a hudu ba mutumin da yi wannan wanga dai da gangan da farko dai ya saba ma Allah na biyu sa ya tuba in yana son Allah ya gafarta masa bisa wannan sabo na uku shine cewa ba zai ci gaba da ci ko da sha ba ba kamar mai haila da injinin haila ya zo mata azumin ya karye ba amma za ta tana da dama ta ci ta sha tunda ba da yin ta bane amma wanda shi ne ya karya azuminsa da gangan to bai halarta kuma ya ci gaba da cin abinci saboda haka zai kame bayan nan din sannan bayan azumi zai rama wannan rana, sannan kuma zai yi kasara wato mutumin da yi wa jima'i kenan wannan da ijima'in malamai ba a sabani a wannan wa dalilu zalika ma rawahu abu hurairah dalilin wannan magana cewa ballama mu ko zai kafara shine abinda Abu Hurairah ya rawaito radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi an Rasul sallallahu alaihi wa sallama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa atahu rajulun wani mutum yazo masa fa kala yace ya Rasulullah ya kai manzan Allah halaktu na halaka qala wa ma ahlakak annabi yace me halakaka qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadan yace na tare da matata a ramadan wato da rana qala hal tastati'u an tu'tiqa raqaba النبي يقول ذاك إيه أنت بيوا قال لا يفسي بذن إيابا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين شن ذاك إيا كي أزم وتنبيو أجري قال لا يفسي بذن إيابا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ذاك إيه تيرد مسكيني قدا ستين قال لا يفسي بذن إيابا قال فجلس النبي يقول ذونا فجلس سيدونا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi da abin nan abin nan daro ko kwanjiri kenan yana cike da da dabino kala sai annabi ya ce fatasaddaq bihi dauka ka je kai sadaka da shi ma waɗannan miskinai din kala sai wannan mutumin ya ce ma baina labataiha ahadun afqaru minna ai a garin Madina gaba ɗaya daga tsakanin duwatsu guda biyu kun san madina yana tsakanin duwatsu ne guda biyu sai ya ce to duka mazauna tsakanin duwatsun nan guda biyu babu gidan da suka fi mutalauci qala yace fa ikan na biyu sallallahu alaihi wa sallam hatta badat anyabuhu annabi alaihi salatu wassalam sai sheka da dariya har sai da abin nan su da da shin nan suka fito wato ya bushe da dariya sosai kala sannan ya ce masa kudu to ka ɗauka fa'at'imhu ahlak ka je ka ciyar da iyalanka kenan abinda wadan yake nufi dai nuna da cewa idan mutum ya karya azuminsa da wani abu wanda ba ba saduwa ba to zai rama wannan rana din amma inda nasu ya zo karara cewa zai kafara shi ne da ya shafi jima'i amma waɗansu malamai kamar a suna cewa in ma ya ci ko ya sha da gangan to shi ma sai ya yi kafara ɗin saboda ya keta alfarma na wannan wata mai alfarma za mu tsaya nan gobe sai mu ɗora insha Allah eh, wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam akwai tambaya sai mu عليكم السلام ورحمة الله